abin ya ki har ya kai ma'aikacin asibitin ku ya zo ya zai wuce ko kula ne bai ba kamar wani gidansa ya ke ta ni kuma na wai mene ne kuma aka ce na yi mata ranar farko ne kike ka ta kuma yarinya ya kiciya baka gaya mun ba sanin kowa ne cewa duk damunar da ta zo a cikin rani sabon lissafi ne ya canja amma idan ka dauka kaddarar a nan ne da baibai yake sukar mu. shi mahauki yayi nasa sannan magashi yake ne. Ni ba ma'aikacin gidan biredi ba ne. ka koma ka sake shiri ko kuma ka zauna kafin da zuwa. ranar farko a bibiyarta da kuma lissafinta ya bata cewar idan ta bibiyi lissafinta zai kai ta da na tsira sai dai kashe inda lissafin yake ta kasa bambance tsakanin zare da abawa ina da abin yi yanzu a waje jira na ake wallahi tallahi ba inda za ka shiga to na ji ina abincin nawa yake ko shi ma an daina bani wallahi sai na firgita ka gabas da yamma kudu da arewa daɗin da za ta ji a inuwa shi sa tebur tuntuna maimakon kwaya Allah ya sa a tsara bishiyar mu gaya za ku. Ka fi sani shi zafin yashi mara takalmi yake tsomawa. Me yasa ake ce ni kana wata jiya? Sani da yake ne. fasali irin na gini da ban yake da fasalin da ake shimfiɗawa a gona don haka ne ma gona take samun kunya-kunya daga farkonta har ta baka da lissafi ta ina ne jan biro zai maka aiki ranar farko ni yanzu ruwan zai sha ba rike me kuma za a lissafa wannan matar ta ɗaga hannu yau ta mare yau ce ta ke ta kafin gidan rike na ce me ta miki kuma saboda ni mari na ta na rama Oba ba ina gaya muku magana kuma kana ƙaryata ni? A makara a ce mishi koma gida ba? Ni za a buwa haka. Kin ga yau dara ta ci gida. Oke, wai kai ma goyon bayan kake yi? Eh, akwai ɗin sai me. Ranar farko. labari da kuma tsarawa Ahmad Dore, mashirin wannan shirin Musa Adam Ramos ba da umarni Usman Adam sai ku subscribe ku danna mana karra a tashar mu ta YouTube mai suna ranar farko TV a nan ne kadai shirin zai fara zo muku duk ranar Juma'a misalin karfe 8 na dare wai motar dauka amarya ta fada a gaban tsohon banza yace yau zan tuna ba yake na wannan magana ne ko zance shi mai neman duhu ai zai so a yi hadari domin zai samu abin da yake nema idan ruwa fa ya balle duhu yake nema ba ruwa ba shi ruwa ai shanya kawai yake hana ba shuka ba kawai dai ni fata na Allah ya sa in samu sa'a kada yan bashi su yawa ranar farko wannan dalilin ne yasa nake so ta fita ta bar min gidan da kai kanka ni kuma sai na rike ku a hannuna sannan wannan dalilin ne ya sa na cancanci zaman aure da ni da yaushe za a ɗaura mana aure tare da kai ne yau ne ko kuma gobe sai ran da na karɓo result ɗina a gidan mahaukata yake a nesa mijina ya fi ƙarfinki ya fi ƙarfin mallakai. Allah ko shakka babu kuma ina so ki sani gidan nan ko ina mace ya fi ƙarfinki shigo a matsayin mata aure a gidan nan ballantana ma kina da rai kuma kina da lafiya sannan a kan idanki nake so abin ya kasance ke sai ta da jijiyoyin wuya kike yi kin ga Aisha Kadda fa ki ƙure ni ki sa na murza kambuna na matso da ranar bikin nan namu kusa. Kambu? Kambun mahaukata ne, domin ga dukkan alamu mahaukata sun baki babban kambu domin zama babba a cikin mahaukata. Ina jin daɗin yadda ake misalta ni da sunaye daban-daban hakan shine yake ƙara bani lasisin tabbatar da zamana a cikin gidan nan a matsayin matar gida. Sha sha sha. shashashu dai ko? Ki gyara zancen ki malama Aisha mai kwacen miji. Ah, Aisha, dakata. A'a mai, ka ni in yaƙi matsalata da kaina. Aisha, ni nake gaya miki magana ke cewa ba za ki bari ba? Ba Aisha, sadiq ne fa. Ina so ki kwantar da hankalinki, kuma ina so ki sa a ranki. Ba a kwantar da yaƙi da yaƙi. komai a hankali ake bin sa kin ji ko me kake nufi abin da nake nufi shine ina so ki banni zan yi handling kes din ki banni da Anisa ba zan iya ba saboda ina tsoron kaidinta Aisha baki da ni bane baki da Sadiq ba cewa zan yi daidai ko kuma zan yi rashin daidai ba da shakku a kanka na yadda da kai na gode Anisa mu je waje ina son magana da ke.

Ina tsoron wannan matsalar kar kai mu inda ba ma tsammani. Ba zan iya ba. Dole za ki koyi haka. Saboda abin da ke ƙoƙarin aikatawa kin san ba zai taɓa yiwuwa ba a nisa. Dama abin da za ka faɗa min kenan shi yasa ka kira wani gefe saboda ka watsa aniyata? Ina tausayin ki. Ina matuƙar tausayin ki Anisa. A matsayin ki na mace. Kuma mai rauni kuma wacce ta faɗa halakar soyayya wacce ba ta da tushe ina so ki sa a ranki ni ba zan taɓa aurenki ba a nisa ki yadda da cewa za ki samu wani in kika ba shi dama zai share miki hawaye kuma za ki samu farin cikin da kike tunanin samu a tare da ni babu babu kowa a duniya ta sai ka yayin ba na iya kallon ko sai kai kuma har abada kai ne ba za ka taɓa canzawa ba. akwai awwal kuma ne kuma awwal amini na ne ba na san shi saboda ni saboda bai taɓa birge ni ba sai birge ki sai birge ki anisa matukar kika ba shi dama kika yarda da shi wallahi zai birge ki na sani sadiq ka daina ɓata yawon bakinka ka daina ɓata yawon bakinka saboda babu abin da zan fahimta a tare da kai za ki fahimce ni matuƙar kin dawo da hankalin ciki ki jikinki za ki fahimce ni alisa to ina so ka sani duk abin da ya same ni kai ne sila kuma zan bar wasiya ko da na mutu a kawo ta abin ne a gidanka a matsayin matar Farantana ma ba za mutu ba ba za ka mutu ba kuma ita ma ba za ta mutu ba ina so ne a ɗaura aure na da kai a gaban kowa a gaban jama'a kowa ya gani wanda su ne shaidun aure na da Anisa Anisa Ni da mijin yayata Nai kwaɗayin mi aure. Zuciya ta kasa ta jure. kyauta, sosai, kuma na gode. Kai haƙuri Sadiq, ni kaina na kasa samun nutsuwa, shi yasa na sanar da kai. Dan ina tsoron ran da zaka sani, kada ka kase min uzuri. dakata dakata aisha ai ko yanzu ki nuna min cewa ba ni da wani martaba a ki. ba sadi. ya zaka jefe da irin wannan kalmar ƙarya na miki ko kuma ƙazafi na miki inda a ce ina da martaba a idan ki, ba za ki yadda ki labarin ƙarya da wofi ki sanar da ni saboda son zuciyarki ba to gashi nan yanzu kin ɓata goma da ba ta gyara ba ina so ki sani Aisha duk abin da ya faru tsakanina da ke kar ki kuka da kowa ki kuka da kanki wai wallahi wai wallahi na shiga uku na cuci kaina Assalamu alaikum wa rahmatullahi jama'a. mun shigo cikin garin maiduguri ko mun samu karbuwa a wurin domin kuwa muna yin ayyukan da jama'a suke so da wannan muke kira ga al'umman jihar borno alhikima ta zama taku wannan haka yake al'ummar jihar borno cibiyar mu ta alhikima a shirye take tsaf domin ba ku gudunmawa akan kowace irin lalura da ma ku wanda kuka sani da wanda ba ku sani ba amma ku ku sani wannan cibiya ta alhikima ba ta yawo da magungunan ta a mota ko kuma a bero ana samun mu ne a ofis ɗinmu da yake cikin garin Borno ko kuma wannan lambobin waya da kuke gani ga mutanen da suke jamhuriyar Nijar da kuma tarayyar Najeriya muna aika muku magani a duk inda kuke kai da ma wanda suke sassan kasashen duniya alhikima tana aiki ne domin al'umma muna gode sai ka shigo haka kamar wacce aka biyo ki madan Allah wasiya nake so in bar miki wasiya kuma wacce irin wasiya dan Allah umma ko da mutuwa za ta riske ni kafin aure na da Sadiq a taimaka a kai gawa ta gidan a matsayin matarsa me ita ce kawai alfarmar da nake nema a gurin ki Ki taimaka min ba ni da burin da ya wuce haka karki aibata bukata ta umma kuma dan Allah karki watsi da kudirina. tabbas anisa na daɗe ina miki kallon hauka kuma gashi kina tabbatar min da shi a haka tafi ki bani waje mahaukaciya kawai duk na koka muku bukata ta amma kun toshe kunnuwanku kun ki ku saurare ni ballantana ma ku ba ni ma to shikenan a halin yanzu ƙarfi na ya ƙare ba don na gaza ba zan nemi ta da kaina kuma na san zan samu wallahi sai na auri Sadiq ko da ko hakan shine abu na ƙarshe da zan yi a rayuwata kafin mutuwata. Kai haƙuri, karka razana zuciyar da bata a haka ba. Ka saurari damuwata, sannan ka karɓi uzurina. ke na ce ya isa ko baki ji ba matukar kina son kanki da mutunci kar ki sake ki ƙara kusanta inda nake na so a ce ka saurare na so a ce ka bani lokacin na so a ce ka fahimce ni ba ni da zaɓin da ya wuce na aikata haka sadik ba ni da zaɓi duk abin da na yi ne saboda ka gashi kuma dalilin samun farin cikinka na samu akasin haka. burin ki ya cika a Anisa. Sai ki zuba ruwa ƙasa ki sha. Kin fara da zuciyoyi masu tausayin kansu. Wayo Allah, na shiga uku. Duniya babu daɗi. Ko ina babu sauki. dai lafiya? Za ga nan dai abu. Da ganin wannan fuskar ka akwai abin da ke damu. Akwai bakin cikin da yake damu ka. Gaskiya ne Allah. Ka tsanki labarin da yake cikin zuciyarta. To me faru? Ka bari kawai. Wallahi ba na so na danga tuna abin da ya wuce. Saboda bata min rai zai kuma ba na so abin da zai dinga samun tashi. To Allah sauri. Iya, ina amarya kuma uwar gida. Ka, don Allah idan wannan magana ce ta kawo ka, don Allah ka kyale ni. Ba na son damuwa. Ina so na sha iska na huta. Ina so na huta. Kaga, albaka ku. Dama ni ofis zan da ba. Na zo ne mu gaisa. Dan na ga kawai a tsingire kake. Kamar kanka akwai cakwaki. Sai yanzu. aisha ya bata miki ko shi ne ya sanadin zubar hawan a'a ni na bata masa rai takaici na ma ya fita da bacin rai kin san wani abu daga yau ba za ki ƙara kuka ba saboda ni saboda ni ne zan aure ki eh kware kuwa ni ne kamata in aure ki ba shi ba saboda shi azababi ya aure ki yanzu kuma mai guri ya zo mai tabarma zai Hausa Weekly Videos sabon YouTube channel ne mai kawo muku ƙayatattu da kuma taƙaitatun videos masu ilmantarwa da kuma nishaɗantarwa. Videos ɗin channel ɗinnan galibi ne game da labaran abubuwan al'ajabi mai suna boiling river ruwan wannan tekun yana tafasa ruwan yana da zafin da za a iya soya kwai ko kuma a dafa kwan da shi na biyu shine wannan rijiyar mai mayar da duk abin da ya taba ruwan ta dutse daga kaya ko takalma har mutane suna jin tsoron taba shi kar su ma su zama dutsuna abubuwan mamaki a bidiyon mu na yau zan nuna muku gidajen yari mafi azabtarwa da muni a duniya Shin kun san cewa akwai babbar yiwuwar cewa kayan da kuke siya daga China musulmai bayi ne suke haɗa su? A bidiyon mu na yau zan nuna muku abincin da suka fi tsada a duniya. Tarihin duniya. A shekara ta 1988, an zargi Muhammad Gaddafi da ba da umarnin tashin bom a jirgin sama inda passengers 270 suka rasa rayukansu. Ya yi shekara goma sha hudu a gidan kurkuku, ya yi sata a banki, a da yana cikin masu laifin da aka fi nema a ƙasar shi, amma duk da haka aka zaɓe shi ya zama shugaban ƙasa. yanzu an yi mai lakabi da shugaban ƙasa da ya fi talauci a duniya. Videos ɗina takaice suke da kalmomi masu hikima da ke ilmantar da masu kallo. Assalamu alaikum. Wannan bidiyon zai sa ku gode wa Allah akan abinci mafi sauƙi da kuka taɓa ci a rayuwarku domin kuna gab da ganin wasu irin abinci da talakawa suke ci a duniya. Suna haɗa taɓo da kuma gishiri duk saboda su cika su a venezuela kuma mutane matalauta nama suke ci amma fa kuma naman sai rubabbe za su iya siya suna mayar da shi gari sai a hada shi da tsamiya su ci shi a haka na haɗa wannan bidiyon ne saboda nuna ƙasashe biyar manya na afirka waɗanda suka fi karfin soja da kayan aiki ku yi na hausa videos ku danna subscribe kuma ku danna kararrawa saboda a dinga sanar da ku duk lokacin da na daura sabon bidiyo kuma ku duba channel din don ku ga videos din da na baku labari akai don ku nishadantar da kanku kafin na ƙara kawo muku wasu videos din please subscribe to our weekly videos sanin kowa ne cewa ilimi yana bunƙasa ne a yayin da al'umma ta zauna lafiya soyayya shauki da kuma ƙaunar juna amma sai dai babu laifi a yayin da kai kuskure kuma ka nemi yafiya tsakaninka da al'ummarka jarumtaka ba a fuska kawai take ba jarumtaka tana kunzuma ne a tsakanin zuciya da kuma jinin da yake bugawa a tsakaninta sabon karni duk wanda yake shirin karbar wannan kambu ya zo ya fita jeji ya gani tarihi shi zai mai ta kansa ko yau ko gobe ko yanzu sarauta na hannun insha duk wanda ubangiji Allah ya bashi nasara akan wannan gasa ta samun sarautar sarkin dawan wannan gari to shi za mu baiwa wannan sarauta hada harba ta hana yaro suna a fita jejin mana sabon karni wai kaunar da nake nuna maka ita ta sa haka take faruwa lokaci zai zo a idan ka zan nuna ma kai gari ne da yake kunshe da al'adarsu kuma suna da al'adarsu daban-daban musamman ma idan shekara ta yi suna da gasa irin tasu ta musamman da suke aiwatarwa wato gasar farauta wannan gari cike yake da dimbin mafarauta cike yake da dimbin jarumai sai dai kash wanda yake iya zama jarumi a garin mai karfin garin shi zai zama to jarumi a garin sabon karni sabon karni al'adarsu dabban take da kowa al'adarsu ta sha bamban a tsakaninsu iliminsu ya yi karanci haka zalika mai ilimi a garin shine wanda ya fita farautar ilimin sabon karni sabon mashirin wannan shirin musa ad Adam wanda ya bada umarni Usman Adam. Sabon karni. Sai ku subscribe ku danna karrawa a tashar mai suna Rayuwa 24. Wannan shiri zai rika zo muku ne duk ranar Juma'a misalin karfe 8 na dare. Sabon karni. Kwakwalwa ta fahimta ta ki ta tantance ga idanu sun fusatawa za ya magance ga kishirwar haramci za a yi kwace wagga gobarar